Magoya bayan shugaban karamar hukumar Yola ta Arewa da ke jihar Adama Alhaji Mahmud Abba da wa'adin dakatar da shi na tsawon makonni shida da gwamnatin jihar Adama ta yi ya kare ranar biyar ga watan bakwai na wannan shekara ke shewar kusa kai cikin sakatariyar wadda jami'an tsaro na 'yan sanda suka killace a karo na biyu daga lokaci da aka dakatar da shi. Wannan na zuwa biyo bayan kyale bangaren majalisar karamar hukumar wadda mataimakinsa George Rafael ke jagoranta ta gudanar da zaman taro a zauren majalisar dalili ma da ya harzuka shugaban karamar hukumar Alhaji Mahmud Abba da wasu kansiloli ciki har da shugaban kansilolin majalisar karamar hukumar yin wannan kutsen ga kuma bayanin wannan kutsen nasu. Jiya ba san me ya faru ba ya ga zuwa ga bude ofis don wata kila akwai wasu dalilai na abubuwan da ake so a yi wanda muna da shi kuma lokacin zai zo da za mu faɗa kowa ya ji kowa kuma ya gani. An zo an bude ofis an shiga an yi abin da za a yi an watse mun taso da supporters ɗin mun zo za mu shiga ofis kuma samu jami'an da kuma su la música baja jami'an tsaro na 'yan sanda sun killace sakatariyar karamar hukumar yola ta arewa in ji ta bakin sp abubakar otman jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar adama domin kaucewa karya doka da oda tunda muka ga wannan argowar yana tasowa bai kamata mu bari sai ya wuce gona da iri kafin a samu shi mata ba in kai sauri mu jami'an tsaro da sauran ma'aikatan mu duk sun mamaye wannan wajen kuma da suke zanga-zanga a wajen duk mun kwantar da hankali mu ce musu kowa da kuma gidajen sai ci gaba da sana'ansa duk wani wanda yake da korafi ko kuma yana jin bai gamsu ba akwai kotu da da cewa ana jiran hukunci na koken da shugaban karamar hukumar ya shigar gaban kotu kan dakatar da shi da gwamnatin jihar Adamawan ta yi bincike da muryar Amurka ta gudanar ya nuna hukumar kula da ƙananan hukumomi ta jihar Adamawa ta umurci daraktocin karamar hukumar da kada su yi hulɗa da shugaban karamar hukumar a wata wasiƙa da ta aike ranar 26 ga watan bakwai na wannan shekara dauke da hatimin sakataren dindindin na hukumar kula da ƙananan hukumomi na jihar Adamawa Mr. sanata Polycarp Ayuba. Shugaban majalisar kansiloli na karamar hukumar Eola Tarewa Buhari ya huza. ya yi mini fashin bakin wannan wasikar. Sannan kuma a jikin takardan ba a ce kuma vice a yi aiki da shi ba vice ci gaba yana aiki ya saba doka ko bai saba doka ba. A matsayin mu na masu rubuta masu yin doka yan majalisar doka to dole za mu kira hankalin jama'a cewa lalle lalle mutanen dole su doka. Amma muna gaban kotu ne kai kara kotu. To kuma a kotun nan kowa ya alkawarin cewa da zai yi cikin tsoron su da abin da kawai take. To muna kuma sannan wasu kuma suna abin da suka gada. dama shi mu muka shiga muka yi tana shirya abin da yake faruwa mu da hankalin kowa ba mu bukatar mu wanda muka zama yan kasa na gari masu bin doka da oda dole kowa ya shi lafiya bi doka da oda duk girman ka na yi kokari in ji ta bakin sakataren dindindin na hukumar kula da kananan hukumomi ta jihar Adama Mr. Polycarp Ayuba da kuma mataimakin shugaban garamar hukumar Yola ta Arewa Mr. George Rafael ta wayar hannu da kuma sakonnin katta kwana amma ya ci tura saboda sun ki daukar wayata. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya.